bata yadda da simfil rayuwa ba in zani ne sai ta sa sufa ko embellish ko yanzu shi ake cewa menene shi ne yanzu babban sufa ko embellish in mai za ta shafa mai tsada ne ba za ka auro irin wannan matan kai kana da karfin da iya ka kawai vaseline za ka iya siya ba ka auro matan da a gidansu ko in ce a gidanta ila ita kadai ne ko tana gaban iyayenta ka aure ta tana shafa man dubu kaza ka san ba za ta shafa maka vaseline ba daga nan za ka fara samun matsala ko macen da abincin da take ci ma ita bata iya cin tuwo ba ila shinkafa ba ta cin normal shinkafan da kai ka sani sai basmati basmati kuma kowa ya san yana da tsada